wato jama'a na mata iyayen mu bayan gabatar da ya ga Allah subhanahu wa ta'ala mu kowa mu komi da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam muna matsar godiya da murna da farin ciki da Allah mu sarki ya kawo mu a wannan wuri wato wannan makaranta ta ne yawan yaran domin gabatar da nasihohi ga mata ɗan uwa musulmi wanda da gabatar da wannan nasiha ga mata shine a shek Musa Yusuf aka da suna daga ainihin tarayyar Najeriya a babban birnin Kaduna insha Allah ma da fasal mashhura bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإخباره كبيرا وكثيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تحمل الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بالله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا لا أقول قول الإخبار الأخير إذن من الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يدعي وجود الأربعين ليلة إلى أن يجلد أشرين دا أكو فوانا وتعالى وأنه نبي شكرا قلوبي لا هو شكرا kamar yadda zan kuma ma da kambewa da ya gabatar wannan makaranta da ruwan da madrasatu a Dayan Ana ya kawo mu domin haɗuwa da ɗan uwa mata don yi nasihohi da kuma janyo hankulan ko shakka babu wato Allah subhanahu wa ta'ala akwai hikima wajen aljinsi na namiji da kuma masu da haka Allah ta yi hikima da wani kullum shi da kalabana sau لعلهم تذكرون هو إذن نقضي يلازم الدنيا ألا يأتي أقيلا مسلم أقيلا والنبي يكتب أقيلا ألا يأتي والوحيد يرسوا يأتي والشفع والوحيد ما لم يكن كلا أنت إلا وشيء أقيلا يكتب وصل شيء أن يكتب ويأتي لم هذا أقال أن ألا يقال أن لا يورد mace tana da bukatar nauyi nauyi yana da bukatar mace shi ya sa za mu da cewa da Allah madaukakin sarki ya tashi a suratul bakar sai kwatanta maza da mata da kuma mata da maza kowanne kamar tufafi ne da kowanne ya ce ubin da lakum lailatul siyam wa ila nisaikum yace hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ko mara tufafi ne ga mata matan kuwa tufafi ne ga mata yanzu wanda ta sa kaya a jikinta ta fito yanzu karanci kayan da ta sa ya yi mata na farko ya kare mata ƙarfi na biyu ya mayar da ita mai mutunci na uku kaya ne ya fi sawa mutum da zama mai kariya yanzu a kayan nan da wata za ta tashi هذا كان لا يستطيع أن أكون منا لله وإنا إليه راجعون وكان كان فكان ذلك ذاك يزمنك lokacin da duk namiji yake zaune da arzarci ya yi ƙoƙarin da sauƙin jin ta hanyar da bai dace ba ko mace idan ta zaune da arzarci ya yi ƙoƙarin hanyar da bai dace ba to mutumin da yake sanye da kaya a cikin sanye kama kayansa ya shiga su ne ya ba su ne suke samu ya zubar wa da kansa a yi noma da mutunci wannan ya sa muka ga cewa za ku ga a wasu wurare a makamai da dama na addini wanda ba na addini ba ba a yadda a ɗauke a shugaban da da mutane don ba ka saboda ana ganin cewa komai zai iya faru yanzu babban matsalar da ake fama da ita an shiga da kuma na fahimci matsalolin wannan matsala ce da za a ce ta umar an an mutu barwar ta ma'ana an mutu barwar ta kusan abu ne da yake so sha ko ina da ko ina sai za ta samu wani gurin ya koyo gurin mara mara ya ɗauke da wata karfota a nan na ji ya da ilmuna yadda mata suke taruwa wajen da rubutu a kan harkar aure da yadda kuma aure ke mutuwa yadda kuma san gulab ɗan tana yana mutuwa wato gulab ɗin lantarki ɗan tana yana mutuwa da tsoron aure a wasu wurare za a ga cewa da garin aure da shekara ɗaya to kafin shekara ya dawo da ɗan za ka samu su hamsin suna zaune hamsin a wannan mutuwa har ma wasu wuraren da ba ana lissafi cewa yanayin yadda aure ke mutuwa da in yadda za a yi aure ake buga katin gari a sanar da idan aure ya mutu sanarwa ake shi ma wataƙila sun kara cewa mutuwar auren da yake faruwa da su ya ma fi yadda ake auren idan an haɗu da maza in suna da wuri su zazzaji mata da ce matan ne ba su da mutunci ba su da alƙawari yaudara ta yi yawa idan an samu taron mata kuma sun sun zauna su zaji mata su ce maza ba su da mutunci ba su da alƙawari maza ba ɗan goro ba ne duk matar da ta fuskura suke na mutu uba ne sai ta musu marayya to wannan matsalar da take faruwa mun firasarta mun bi ta sabon gano cewa babban abin da isa al'umma ta fara wannan rikicin abubuwa ne kamar haka na farko su ɓangaren maza da za su fi neman kawai kafin su tafi neman kawai. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo tsawa matan da ko kuma sun an zo za a ne annabi ya ba ku shawara da abin da ya kamata da mazan da za su je neman auren da kowa kan da za a aura sai kowa ya ajiye shawara annabi sai ɗauki abin da ya ke. ba wai da kuma yana wata magana yana cewa abin da babba ya hango ya wa ko ya aure ba zai hango ba me yake nufi idan mutum ya ke shekaru a rayuwa da gogewa a cikin idan yana hango wani abu yana ba su shawara a cikin suka ɗauka su za ka ga abin da ba ka kuma a rayuwarka shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da zai an kuma al'ummar sai ba su shawara idan al'ummar sai ɗauka to za ka ga kuma abin da za ka yi da aka dawo da cewa biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin kowane jami'in na rayuwa shi kaɗai ne ga mallaɗa lokacin da ya je garin wanka, Madina yi isra ya bata ya samu nau'in mutane guda su ne nan akwai kiristoci a cikin ta akwai yahudawa a cikin ta sannan akwai larabawa wanda su ba yahudawa bane ba kiristoci bane da sai annabi ce ba da labari sai ce cewa to kamul mar'atu ana auren mace لجمال هذين كنتا أولا لسورة كنتا تلاتي أو المقابلة للزول سلوك مكمل تسكي جوا إذا أنت أوليتا تدير جمال تزيد جوا لبايا تزيد جوا sannan annabi ya sake ba da labarin yake ana auren mace zimari a don kudinta a kowane da su suna duba mace mai ta karshe kafin ta abuta wata matsala ta taɓa faruwa a kan wata yarinya ta tafi gidan rediyo ta ba da sanarwa ta ce idan an samu wanda ya ke kanta wata yi soyayya da wani yaron da nisa to ita kuma ta yi za ta ba da shi naira miliyan biyar ana yi wani ta kawo naira miliyan biyar da yan nan kuma yi a ba a nan ba san ko da karo ne ta mawa yana da kusan miliyan goma na sannan za ka ba shi mota a da kwanda sannan za ka siya masa ta. da yin wannan sanarwar sai ga shi wannan da hawa daya sai ga mutum saboda mutum dubu biyar kowa yana da iya rawar da nasa da rikar tsaro shi kamata a kama saboda maganar kuɗin lafiya saboda haka wanda suke auren mace don kudinta sai da aka zo da jami'an tsaro don canza saboda taron mutane sannan aka iya fitar da ita ma da tsirrai bayan bbc sun kawo rahoton yau bayan kwana biyu suna da cigaba da bibiyar wannan rahoton a shi yarinyar nan ma tana da ɗan matsala a kowar hankali bari da ma ta bibiyarwa a wasan ji amma ta zo ta ba da wannan sarrafa amma saboda an samu wasu mazan sun lalace ba su da wani wuri sai da sun banza kawai Yana da ana zane a kan da kowa yana suwa yake su sannan annabi ya ba da shawara yake akwai waɗanda suke suke ba da labari suna auren mace ba don komai ba kawai idan ita kai gidan suwa ne duk da ya gama sai dawo ɓangaren mara sai ce idan mutum ya da zai je yawan mace ba a laifin da za ta ci to ka nemi wanda ta san Allah ta san addini to a lokacin ne sai Allah madaukakin sarki ya sa mata albarka malamai sun yi magana cewa ya ake gano mace tana da alaƙa da addini kawai daga ganin mace tana sa ta kake mujani tana sa ta mujani tana zuwa islamiyya kawai ta nuna ake gano mace tana da addini suka ce a mace ana gane tana da addini ta hanyar guda idan ka zo ka fara zuwa wajen da za ka aure ka ko da cuta ba ta sa hijabi daga nan da ka ce masa Allah ya yi mutu ya ce a sa hijabi a Qur'ani daga ta fara daga nan da kana wurin Umar da ka ce masa Allah da Annabi suna habari daga ta bari wannan dai daga cikin alamar da ake gane mace tana da addini shi ya sa. wannan yana da cikin ƙalubalen da mata ke fuskanta suna da kokari wajen karatu yanzu a ko'ina amma inda babban da yiwa kusa ba yin karatun ba aiki da abin da aka rasa ya musu wahala wata sai ka samu malama ne, ita za ta zo ta karantar da mata a makaranta amma wallahi abin da suke karantar da mutane daban suka kuma abin da suke a gida wata ta zo ta koyi aka kuna a makaranta da ta ƙarfi daga makaranta suka zai da an rubuta da lafiya karatun daban aiki daban da shi ya yasa idan mace Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka sai yi karatu tana kokarin aiki da abin da ta shafi to da wannan ake samu a cikin duniya da lafiya idan mace ta yi karatu ba ta da tafiya mai kyau to al'amarin yana da wahala kwarai da gaske shi yasa malamai suka ce inda za a kawo mata guda biyu wannan karatu ne mace ba amma tana da dabi'u masu kyau wannan ta yi karatu amma ba ta da dabi'u masu a cikin inda za a ce wasu lawa suka ce wasu ya kamata a ɗauka suka ce za a ɗauki wasu suka da dabi'a mai kyau wata karatu wasu ya mata karatu yana da kyau amma wasu suka da karatu ba da dabi'a mai kyau ku canza mutum daga ɗabi'a mara kyau zuwa ɗabi'a mai kyau to wannan abin yana da wahala kwarai da kai wannan shi ne shawarar da annabi ya ba maza to maza da suka tashi sai suka ajiye shawara annabi sai zaman su wani zuwa kudin mafi ko kanta ko gidan da ta ko saboda tana da alaƙa ta gidan suwa ya ta samu matsala ko kuma idan an zo neman aure annabi ya ba mu shawara ya ce duk wanda ya zo zai aure ku auna shi da ma'aure guda na farko annabi ya ce za a tafi man taɓa kawo da biyu da kuma kuma idan mutum ya zo yana da addini ɗaya sannan na biyu yana da alkul yana da ɗabi'a da sai ya ce ba zaune ku ba ta aure وإلا إذا وقفت الذي يجب تكون في نفسه في الأرض لا تبقى الناس الكبيرة التي تلا تلا قروار أمانية ولا تكلم منها ليس الذي يجب قلوب وسلم الدين شيء نبوي سوى نسيرك لما وصلت الحيثية لنا في وقت التربية الكبيرة ومع القيامة In da ta koya ake ta tafi aljanna ta ga yayin za a yi ta ta ranta ba ne kuma to ba kuma yadda za a yi mace a ne lafiya da su da sai idan mutum da take da alaƙa da shi ya damu da addini shi zai sa ya jagorance da za ta samu a gurin tare a cikin tare shi ya sa za mu ga aka yadda da cewa nan shi kaɗai ɗaya da auren mata a gurin dan ya zama mutum jagoran da za su yi a lafiya da aka damu da a ƙarƙashin wannan ne Allah ya fi tsaya wa annabi na amanu ko an kusa ku wa ahliku da ku kare kanku sannan ku kare iyalanku daga shiga bayan da za a kai barin tsare masu daga fadawa wuta sai idan mutum da kake auren shi ya da mara addini yana kaɗo tana yin sallah a kan lokaci ko ba da yana kaɗo tana yin addini ko ba da domin akwai matan da ni na ta an na ta an ka tambaya a kan wannan akwai wanda ta rubuto mana tambaya wai aiki yana wani ya kuma ya koma da sallah ta wani wato sallah da ya sa ku ta dawo tana da ta kuma tana da wasu wai aiki ne wanda yawa ko kuma ka ga wata mace ta zo tana sallah ta wajen fara sai bayan sallar isha'i a lokacin ne za ta yi a sai da haka sai magariba sai da wannan daga ciki akwai masu ƙoƙarin yarewa akwai wanda tsallake tsallake da su idan lokaci ya yi ta samu ta shi ke da kuma sai wani sabon da ɗauke shi ke nan an riga an ga ba ta da to shi ya sa kamar yadda na faɗa mata suna da ta wani ko da kana da kana alamar ta san Allah ko tana buƙatar namiji wani da zai jagorance ta dan a samu a filin tare a gudu tare yanzu nan za ka yi tara mata kai wata karatu ka kawo maganar mota da tsawari masu kuka su kuka amma idan an jima idan mai ganga ya zo ya taru ya fara waka da kiɗa in suka fara tubar rawa wallahi za ka ɗauka ba matan da kai maka su wani da an manta da karatun nan da wata harkar wannan yana da cikin matsalolin shi sa annabi yake da za a samu manta da zauna dinin idan mutum ya zo a fara duba addini daya sannan na biyu wa kulka ku na biyu a sanin ita da biya mai kyau makarin lafiya amfanin ta a nan duniya dukkan mace kulawar da ta ke kuka samu a wajen nano da ta wuri, tun daga maganganu masu kai ya mutunta ta ya ta yan uwanta ya ta iyayenta ya ta kawayenta da duk wanda yake da da ta wannan mace ba za ta iya taɓa samu a wajen nano da wasu idan yana da dalila da mun ta samu da mutu akwai yarinyar da kirkiki ya ta su da mutu ta taso ta tabo gida wajen baban sa malami ya zo ya tsaya gaban baban ya a shi ma ya a sannan ya ce wa baban sa kai da kara magana shi ya kara magana ya malami uban sa malami saboda babu kuru babu dalila ne wanda ya ce ta'ammar da ta fara a wannan wurin da niyyar dalila ne kyau wani zai fara dokar harfi mila da ɗaya sannan ya fara tafiya saboda babu kuru babu dalila ne kyau da sai mata suka koma dubawa duk wanda ya zo neman da wata irin mota ya yi gwamnati ne shi a wata ma'aikatar da ya biyu a kan kasuwa a wata kasuwa ne da kasuwa don kasuwar ta kasuwar ko a gudunin ko a gudunin ko wadata sai ta zuwa tara wata kasuwa ne? yi to tun da aka za a ce Allah cikin al'amarin aure maza suka sa son zuciya mata suka sa son zuciya to shi ne gaskiya aka shiga rigima wata ta sana abu na farko da ya fara shiga cikin harkar aure ita ce kariya ta fara shiga kariya ta fara shiga cikin harkar aure duk ko lokacin da kai ya taba da na cikin barka a wani duk abin da aka gina a tsara ko ba a kan gaskiyawa to da da kashi haka abin zai tafi alalaci ba za su yi ne da kuma wannan shi ne abin da kawai na ga wani jarina wannan waya a lura tun lokacin da wato ba ma wani ba layin a lura kaɗai ya ce imanin kamar a ce da ka sayi kuɗin Najeriya na yi ko. A wannan lokaci wanda ne san Abuja a Najeriya kamar nan yamma tun da shi ne babban birnin to akwai manya-manyan mokoki da ake haya da su wanda ba a sa ana haya da su a kowane wasu birane su ba da ba. to duk ya tashi ruwa motar da ya yi wani ta wannan satin to satin da ba da wannan motar da ke wata wata mota ne kuma motocin nan na haya a wannan lokacin waya sun wani da waya sun a lokacin ya fiya wata waya ya zo yake shi babban tela kuma a tela nan na lokacin wannan shugaban kasa amerika kusurin a alayi shi ne shugaban kasa amerika ya ce wani shi ne tsirar da rubu shi ne wata rubu ko kan da zai tuwa ba su da ya ce sai amerika an na ta tsirar da yawa ko shi ne da shi an san na tuwa ta wani duniya ya ce wani shi ne tsirar wato eh? sojin duniya firaministan ingila wanda duk da ba ta tsaro da shi ne shi wani shi ne suke da shi ne ba amma sai a yi da tsabar rubewa sai suka yarda daga sai shi ne ke da zan bincika dogo ba ta so su dan ba ta so su bincika a matsala aka zuwa ka daura wani a haka sai da aka taɓa ana tsammanin za a rage da shi aka girman hukumar da motoci an yi baki an ɗauki mace an yi za a kai ke yawon inda za a haifi ta ba ba daga ƙarshe sai wani ƙauye aka kai ta da ta zama suka haihu ne ta rashi sun haihu da wata matar ya ɗauko ɗan wancan matar ya ajiye mata ya yi gaba sun da ya yi a hannun da ba a kan yi sai da siya sai da zama ta taɓo kotu sannan kotu ta kashe a wani don ta samu ke wani auren irin waɗannan yau sun shiga cikin harkar aure kwanan da zai yi wannan ita ce matsala a aure ƙarya ta ni da wayo na na san an yi shekarun da iyaye ke ya yayan su bayan sadaka ni na san wannan kamar mai rai gidan da mai rai gidan dan me nan gidan zai ɗauki aiki ya fi ya ba dan me nan gidan sadaka shi zai ɗauko ya ɗauki aiki ya baya sannan shi zai ɗauko sadaki daga cikin aljihun shi ya amma me yasa a wannan lokacin da ake ɗaukar ‘yan matan a bayar da su sadaka ‘yan matan suka da kima amma yanzu tare da za a da aure an ɗauki magudan kuɗi an kashe wani yin auren amma matar da ta tafi gaba da shi sai ka ga ana sayin kalmomi na soyayya iri daban-daban ka a masu da rubuta wa na rubuta wa na rubuta ko wacce ba na iri shi ma da kuma wata haka ya zan zuciya ta ya rai na ɗaya ya saurara zuciya ta ya waye duk da shi an gama wani kalmomi da an zo za a fara zama auren da ya ɓalle an yi yaɗa wa juna kaya an yi faɗa wa ya kama aure wannan yana ciki abu na farko sai ki kuma da gani wannan suka fi zai yi ma da su yi ƙoƙari ya yi zai da kusa da gaske wannan da ba su shiga ba kan su shiga wannan shi ne amfani da hankali shi ma'ayin na duniya cewa wani shi ake kallo shi ya kamata a ba mutum aure ba shi ba ne saboda mun sha gani wanda suke sama Allah ya dawo su kasa wanda suke sama Allah ne ya sama idan mutum ya ce wannan shi ne ba ma'aunin da zai da amfani da shi to akwai matsala a tsakka wannan shi ne abu na farko da ya fara faruwa sai an ya tsaro ka shiga cikin nasa kawai sai da duburu suka biyo ba abu na biyu bayan sallah za ta fito har da aure sannan kuma sai sabon sallah kafin a kai da ba ni ne nan ban sani ba amma a wasu wuraren da dama idan nan yanzu yana neman mace to irin zancen nan da ake zaunawa ne wanda za su ga namiji mace ta zauna a jikin namiji ya zauna a cikin mace haka za ka da ga ana zauna halaye wanda shi ne abu mafi tsarin wanda da turanci suke so masa suke ce masa wani loka mace ta manne a cikin namiji namiji ya manne a cikin mace malamai sun yi bayani cewa sabon Allah da kuke gani yana da shuru me ya yi ta akwai abin da in kai in ba su ba su ma to bayan duka kamar sakamakon zai biyo gaba sai nan gaba kamar sakamakon zai biyo sai ku duba ku gani yanzu wani bawan Allah yake ce maka yake cewa mafi yawancin ƴan matan da ake tare da su a wani cikin su mutu yadda domin idan kana da ciwon akuya wani mutum wanda mutanen unguwar ba su sani ba aka gano yana da shafa akuyar yanzu za a yi wa kai bara mutuwa yake amma ya nuna sai ka fito ta zauna mutumin da ba a san shi ba ya nuna taro su zauna a haɗa jiki da shi yana taɓa jikin da tana taɓa jikin ba wanda zai magana da haka yi zama to daga nan sai matsalolin su yiwuwa wasu kuma da motoci suke zuwa daga mota an sa masa bakin wannan abu wanda da rana ma ya yi zai eh? bakin gilashi da larabawa a ganin wanda ke ciki ban da sarara ya zo ya buɗe mota ya yi na cikin Allah ɗaya ya san da yake to wannan ne sa kowace mace bayan ta aure mijinta ta kan masa hukunci da irin mu'amalar da take da aure idan an yi mu'amala mai kyau bayan aure ko ya fita bayan zama zanen shashi ya yi kan ya yi kan fara da kuma a cikin dan ta san yadda ya mu'amala amma na aka yi mu'amala ma da kyau ko da ba yi kuma cewa an ga yi ta da wata to farkon wanda ya yake fara ruwa a kwakwalwar shi tana ganin cewa irin yadda yake mu'amala da ita haka yake da mu'amala da kowace sai ka ga sai rigima sai bala'i sai ta ne wanda wannan na cikin abin da yake haifar da rayuwar aure matsala a cikin abin da ya shafi matsaloli don haka ɗaya daga cikin abin da yake taimakawa hatta abin da yake kafin Allah ne kafin auren aiki wani abin da ya wani bawan Allah ya taɓa zuwa ya samu ya ce mun na aure tana son shi yana son ta amma Allah subhanahu wa ta'ala da ake auren ya hana su zaman lafiya ga soyayya akwai amma faɗan yau daban na gobe daban na jiwa da har sai da yi mata kashi ɗaya biyu uku ya ce kuma yanzu tana da tsananin kan shi kuma yanzu ce wallahi ma na ina tsananin kan da ya ce kuma ba na faɗa mata jarrabawar da Allah ya yi mun a kan ce na saboda tsabar son da nake mata ya ce wallahi idan na zara da bangoji ko ina kallon shi sai ga zarin a cikin bango ya ce in zai tafi na wani kowane zai lissafi sai ga ta cikin lissafi ya ce in kibi da wanda sarfe ya ce sai ga ta cikin kibi ya ce to yanzu babban matsalar ba ni da wani tabbas ba ni da iya zuwa ta ke a wuri saboda ni na kashi ta dawo yace amma ba ni da wani tabbas idan ta dawo za a zauna lafiya kuma za a zauna sai ya ce masa to annabi ya faɗa ya ce salatu da hakkun alal la ya aure nau'in mutane guda uku hakki ne akan Allah shi ya ce na farko da ciki yace akwai annabi wallahi yumin al-aqaba duk mutumin da ya aure yana su ya kare kansa daga fadawa a nan to Allah ya kawo masa ɗauki na ce masa biyar da aka yi akwai wani abu da ya faru Allah ya rabe ku da wannan mutuwa ya ce ya gaskiyar magana na ce masa to ya faru ya ce ba zai iya fara kun ba wannan ya yi da kafin kawai ko tsoron wasu ne kwanta da ta kafin ya hauka sannan ya ce akwai lokacin da wani lokaci tana jinin al'ada za su zai kwanta ne wannan makafin aure tsakanin shi da ta wata yana cikin matsalar da ya faruwa wata rana ina cikin tafiya a cikin garin kaduna sai ga mai mashin yana biye da mu yi masar ba ba ne ya ce tuka motar ba a shi wanda ke tuka motar yaro da tuwa mai wasu na ɗauko wata mata kuma ya daɗe yana gudu har ya yi da shawarar da zan mai masu ɗin ya rafu ta inda yake to zai tura da kwata shi da mata shi kenan sai mai masu ɗin ne sauri ya rafu kafin ya sassai da zo kan motar ya ce yin magana su ke don suna in sai tana kula da rai sai na tsaya mai tattara da nina a kafin kuma a labarai ba san gina na ba san gina na ka gina wasu sai gina a kan sai sai mun mai tuka motar da ya da ya sa sai suka rubuta ta ba a yin nan garin ba sai kar wata gari sun samu matsala da mai ta mun ya tafi daga wajen wakilin mun da aka tana da wakilin wakilin da shi cikin magana sai ya ce masa ina mun je sai ce mai gari ya yi da ta sai ya ce ta fara da mamman wani sai da kira da ya dawo sa rana muka rauna da ni da shi da ita da muka rauna ta faɗa abubuwan da suka faru shi ma ya karɓi shi daga ƙarshe da na fitar da nasibar abin da ya faru yanzu har da suke da kafin ya aure ta zai iya ɗauko ta daga wani gari idan sun zo kafin su zo garin kaduna sai sun tsallako karanci jiha biyu zuwa ba. wani lokaci zai zo wata jiha da shi zai taba ku kalli sakaci irin nan ya yau da ne mutum bai auri ɗan ku ba saboda yana neman ta ba matan shi ba ku ba su dama wai ku da ita ku za su zo da kama hotel da shi ta ita su kwana Allah ma'alam yanzu an yi aure shi kuma sana'arsa ba ta zama a gari ba ce yau yana cin gobe yana da haka yanzu idan ya tafi ya barta a gida a gari bai yadda da ita ba a gari sannan shi kuma a kan inda yake ta kuma bai yadda da shi ba da haka sai zaman to kullum rigima da haka zaman siyasa ko yanzu shi ne idan zai tafi sai ya ji inda zai tafi ya bar ita kuma ba zai rigima an samu matsala wanda yana daga cikin irin abubuwan da ke faruwa ko wani lokaci ban sani ba ana da mutum ya ko wani gobe mun aure kamar da yake da kawo ga abin da ake bukata wani daga nan sai ya dawo masu za su karɓi mara su kuma ya yi su ga alhamdulillah bayan yin su sake gaba kuma da shi ne ta dama ya kawo da zai ya kawo kayan ya ce a tsara na da wani kauran rana kaza sai shi ya biya wani kuma a rasu shi ke nan sai da gaito a ya yi da sake da kuma rana kuma daga shi sai ita za ta koma ba ta yi ba da haka idan an da mutan a ɗakin kwana a madina a ɗakin da za kwana a makka da ya dawo ya wuya kuma sai ya ba ta a bayan shi me ya faru sai ta ya gane shi ka tuwa ta da sannan shi ba zai tafi sanin da dare ba ita kuma ba za ta iya mutuwa ta faɗa wa iyayen su da ya faru tsakanin shi da jama'a da wannan mu'amala ta riga ta shiga shi kenan sai ta ya riga ya fara auren ba zai ba amma ta shi da ya dawo cewa ba zai tsari Dan haka wannan yana da cikin abin da yake haifar da rayuwar aure matsala mataki ya yi kafin sallar da yake gabatuwa kafin yin auren lokacin da za a yi aure abu na uku shi ne idan aka ce za a zo zaman rayuwar aure muna kawo mata a ko'ina cewa ku ji tsoron Allah ku dinga koyar da ƴaƴan ku rayuwar auren kafin su ne su gaban auren sannan babban abin da yake jagoranci babu kamar tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a tsoron salati da Allah madaukakin sarki ya fara cewa ya ce wannan idan kun sarki wani ne ya ce wannan Allah idan za ku saki mata sai ki fadar da ku wanda da shiddatin na ba a ku sake su da da su sannan ku kiyaye lissafin kitta yaushe masu ta fara yaushe za ka gaba ba na tsammani za ku ga cewa in yi aiki yana da alaƙa da hukuma dukkan aikin da gwamnati za ta ɗauke ka ba ta da yadda ta ɗauke ka da ba ka aiki sai kana da wani abu da kai na ba to wani ne kaɗai yanzu ake ɗauka a ba mutum ba tare da tabbacin ya zo komai a kuma ka auren ba sai a ɗauki auren sai a ba a ƙa'idar ta shara'a da musulunci yanzu لأنه سبحانه وتعالى يجب أبلغون للفتن وعام الشدة وكما ذلك الدرس لو أتمنى نمر للحكمة نمر قباء أتمنى مذكرون في التي نبي باع أتمنى لو أتمنى نمر للحكمة كابن جيني يزيرون مكان أما هو daga lokacin da aka yi wasu abin da ya bada a lokacin mutum in ana saki mai yawon shi ya sa Allah ya ce fasar da kuma wanda yi ya sani duniya sai ke wa aka da yadda sai ke wa sabon ba a abu ku ji tsoron Allah a bangare me ya sa yake a tsoron Allah saboda sai da rikici ya faru tsakanin maza da mata da lokacin da ya za ka gane wa yake kowa shi ya sa ya tsaya ina kurin da Allah ya kira shi sai ya ce na tsoko ne mutane ku yi suna matan kada ku mutar da su daga gidajen amma ba na yi kwamfi da su ma matan kada ban sani ba ko a nan masa abu ne ba ba idan ka kace masu tsaki ɗaya ko sani biyu bari ake yi ka gama ita a gidanka sai da dama in saki uku ne ba a maganar na faɗa amma suke ɗaya da biyu akwai na a akwai zuba yanzu wannan dokar da Allah ya ce mata idan an tafi mace tattarta to sai daga da zaga an samu matsala nan ne da kyau da ƴan uwarsa da iyayenta su wanda suke da alaƙa da ita ran da abu ya faru a ranar za su da mota kwashe kayan ta a an saba ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa nan kan su fitar da su sannan su ma kan kai saboda sai na wuce su ki masu cikin haƙoƙin da kake da su guda goma sai ne kaɗai da ba amma ragon guda tara suna nan shi ne saduwa tsakanin shi ne kai kaɗai ba amma duk ragon haƙƙin ta da Allah ya tura maka suna nan matuƙar sai su ne su kake amma mara ce ga wani kuma ka jin tsoron Allah kan wannan matan ma ba ta jin tsoron Allah kan wannan kuma ga shi doka ce da Allah ya ce la ta kuma yi wurin da zai yi wuce na ma ya kawai ba kan kuma da su da rabiya da su su ma kada su ta Allah ya ce illa an yi abin da ya fara cikin mubarni sai idan mace ta zo da alfata da yanda an saki mace ta kiya ba ta gama dinka ba a lokacin da na namiji ya saki mace ta kiya tana da alaƙa da mutum shi yasa yau gobe jibiya da sauran kwana ta gaba da in ta na farko ya dawo ya ce ya dawo da ita ta zauna ba a da ba akwai matan da za ku ga namiji ya saki mace daga baya ya zo ya dawo da ita da don wanda da iyayen da ta so na dawowa kuma a haka za ta je ta daura aure da wani a yi aure akan mai kan aure su kuma mazan da suke ɗaukar wannan hanyar mace a take da sai ta kusan gama zai ta bai wuce sauran kwana uku ba ko uku namiji ya zo ya ci ya dawo da ta sannan sai ta sake ɗaukar wani lokaci sannan daga baya bayan ya ci ya dawo da ta dawo sannan ya ƙara rarrasa maka wani take sai ya rage sauran kwana uku ko uku nan gaba ya ci ya dawo da ta kuma Allah sai da ya yi maka kashe يجي وإذا طلقتهن النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صلحوهن بمعروف Allah ya ce wala san su kuma wannan zirara da ta kada ku yi imani ta hanyar tuntarwa irin wannan Allah ya ce wani ba da zai ka faɗa da wannan sai ce wala tattaku ayatul lahi qulwa namiji zai ce yin Allah ya maka mujahid a matsayin ababen da su yi Allah ya ce sai haɗa da shi ya sa za mu gina yanzu a rayuwar aure akwai wani suna zaune da sunan aure amma ba a wata kuma ta tafi gidan wani da sunan ta yi aure kuma wanda ne ba aure ke ba da auren wani a kan kashe tana zaman aure saboda zai yi kwabar da ake yi tana zaman aure. Guda haka Allah ce yake cewa illa an yi aƙila da fahimci ne mu bari sai idan masu taro da alfata mafi yin nan. namiji ya suke mana ya rasa da inda aiki ɗakin wani wataƙila a jiyar yana da wasu mata yana da iyaye ita ce faɗa yau gobe rigima ko kuma ganin cewa an sake ta ba ta gama ita ba amma tana iya ba da kofa ga wani namiji shigo wata gida wannan yanzu ta nuna alfata mabarai to ɗan wata ta buɗe irin wannan kofa bayan an sake ta to ba da yake na wuce ta ba da kayan ta kamar كيف الله يأتي ولا يدعون إلا من يؤمن بما يسمونه sai وتلك حقوق البلد wannan doka ne na Allah wa wanda ya ta'adda hudurar Allah fa qad zalama duk mutumin da ya keta dokar Allah to kan sa ba da doka wa kansa me yasa Allah ya kawo wannan mataki da ke na da ba ka sani ba da Allah na a yi ba da zalika Allah ya fara da wani al'amari bayan wannan wani lokaci ba mamaki abin da ya faru aka yi na namiji ne mai kyauta, idan tana da gidan gyara wasu da zai zama cikin sauƙi sama da ake ta alƙuri ta sai zama to idan ya tsara shiga ciki an tsara samun biki mai fa'in da tsaye don haka وَلَكِنَّ إِلَى تَقْسِيمِ أَمْنَ أَنَّ الرَّحْمَنَ وَتَعَالَى يَرْعَى جَلَّ يَتَقَلِّ إِحْلَابِي مَقَلَ قَبْلِ يَعْرَمُ فَنَّا يَلَى تَقْسِيمِ أَمْنَ يَتَوَاتَ مَا كَفُ قُلَدِهِ أَبَعْدُ الْمِنِي مَسْمُونِيَا قُلِلَ سَنَّا لَكَفَرُ نَسَمَرُ قُلِلُ كَلَّا لَكَفَرُ أَنَّ ان الْمُحَمَّدَ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَاتِ آيَاتِ إِلَى صَوْدُهُ إِلَى مَنْ هُوَ قَوْمَهُ ku daina kallon na sama da ku a babin neman duniya ku daina kallon na ƙasa da ku wannan shi ne sa neman da Allah ya yi ba za ku wulata ta amma yanzu kina da tsari kullum ga wani taron ka kafin makaranta ajin mu daya amma yanzu da matsayin da mutum ke komi kuma ga na kaza kaza kaza to kullum ganin zaki Allah ya wulata shi Allah subhanahu wa ta'ala bai yi komai ba Da shi yasa ake to masjid kafin ta auri na ta ka san wa ka aura wanda zai ka aura in yana da shi kin san in bai da shi kin san sai ka hakuri da yanayin da ya samu kai sannan auren mutum da yake da abubuwa wanda suke masu na rayuwa zai nuna cewa akan shi ne mutum da ya kowane mutum a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani cewa yana da mata matan nan nasi da ya rasu ya bar guda tara idan ana magana alfahari da wasu idan matar da ta yi ba wata magana za ta yi tsarin cewa amma ku zai karar da tarihin matar Ban da aka yi jira aka bar garin maka aka tafi madina ba ku sai a yi kwana talatin wata daya ba a tura kungiyar abin da aljanna nai Muhammadu. sai da biyu a sharuwa haka ake rayuwa dan Allah ya kuma kuma wace ce ake kwana talatin a gidan da ba kawai da kuna a rasuwa sannan lokacin da ba suka yi haƙuri daga baya da aka fara samu ana buɗe garuruwa na musulunci gari ba ta fara zuwa lokacin da suka zo suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce lallai suna so في أن في مولد الدنس في من الماء الأنفع ثم أصبح فانت باكي يتربو وما تم أصبح فيه وانا أقول لك الإمام بما أنه يا إمام تعقوم بيوع أن الذي يأتي لكي أن لا يتفر في أعلم أن لن يكون لها الإمام يا أخوانا أدب الكفر وإن الماء الناس إن كنتن تريدن الحياة الدنيا والحياة إن يوانا الدنيا فوق كيف تفضل يجعل وتعالى القلوب وفي لهم ومسك كل ذنب يده داعي أمر وصرف كل طبعا من أذن تكيف تكيف وإن كنتم تريدن الله ورسوله بالله ألا يعلمه بسوء والدار الآخرة رسول الله يرى فإن الله أعد للمؤمنات من كل أجر ألا يعني تستلم لا لا من كلمة قوة في إنسان da annabi ya tashi sai ya fara da sana aisha ya ce mata ga abin da Allah ya ce Allah ya ce a ba ku da amma ban su je ki mun ki je ki shawara da Allah na na aisha da ce cewa sai yanzu saboda kai sai na ji na yi shawara da Allah ta ce a kanka a cikin zai shawara da Allah ya wajen rabuwa da kai ta ce wallahi da sarkun la'a wa rasulun wa jarar la'a na zaɓi Allah da annabi kada kuma gidan laya, kuma su ne matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suke ta su gidan laya da kuma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka annabi ya zaɓi dukkan rabuwar matan wannan ita ke zaɓi zaɓi to annabi yana da cikin mutanen da sun ma ya rufe ya bar dukiya da matan shi da 'ya'yan shi ba wanda zai zama amma idan ana magana za a yi fa'ari da mutu don an zai yi matar annabi kare ko ya ce ce matar shugaban kasa kasan nan kina ganin idan matar annabi kare ke za ta yi fa'ari da mutu matar shugaban ta yi ba za ta yi ba saboda ta san mutu da ita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi ya sa na magana annabi ya yi umarni cewa lallai a duk wannan wato galibi yana da matuƙar muhimmanci da aka wace ta duba wata aura wata ne ta da shi kawai ta wuri ya yanayin samun tsaye saboda a wajen siyarwa Allah ya cewa ne yiwu fi kudu ka a cikin mai kuɗi ya ce da kuɗin amma ba wani kuɗi a tare da wanda aka hukunta arzikin kan talaka Allah ke yi fadiyon kudu mai ma'aza ku zaune shi ma da siyar amma gwargwadon abin da Allah ya yi sai ke layi karfe kula a nan sabbi da ma'aza Allah ba zai tura a zai yi su yi amfani gwargwadon abin da Allah ya yi. idan yanzu kuna da cikin matsala Allah ke yi ya yi Allah ba da ya da kowace wani nema. bayan tsanani da nan Allah Allah mutum ya kawo a wasu da cikin tsanani sauƙi ne ko da sanar Allah to wannan yana cikin abin da ya kamata su lura da to da haka ba haushi yana kayan tsawon idan ba su da gashin wanki to ba za su yi sai sun yi da kuyin da wanta ba idan da mutunci da mutum wanta da mutum wanta Allah bai ajiye su a matakin da yana da mama kar ki saura wa kai ki kuma abin da wanta ke da wanta ne da wanta ne ke wata ke wannan ba za a zauna lafiya ba wanda yana cikin abin da yake kawo rashin zaman lafiya a cikin harkar rayuwa ta aure sai yau da kullum cikin abin da yake fita sannan yana da cikin abin da ya zama wajibi ga iyaye mata ku ji tsoron Allah wajen koya wa ƴaƴan ku zaman auren kafin su yake zaman auren yanzu a wasu wurare na fara wurin karatu na ce yanzu an samu ci gaba a wasu kasashe za ku ga cewa ya yi na samu a wurin da ita sai a ɗauke ta a kai ga wani gida a yi mata wato horo na wata biyu ko saboda za a yi mata a ciki wannan wata biyu ko za a koya mata ta iya magana ya ake za a koya mata ta iya abinci ya ake za a koya masa sa kaya iri daban-daban ya rage sannan za a koya masa kwalliya kai hatta idan ta ɗibo ruwa za ka kawo shi an koya masa in yi gudun da za ta maka ya fi kamata ta kawo to amma yanzu wani wuraren kiyaye na kawo da ya sai ka samu yarinya ko magana da siya duk abin da ya fito daga bakin ka kamar shi zai ba ta jin tsoron mai ne ba wanda ne a cikin tarin matsaloli da rigingimu a rayuwar aure ba ba babu yi abinci ne ba yi ɓangaren ba da dole matsaloli za su ci gaba da faruwa a cikin harkar rayuwar aure sai yau kullum kamar yadda wani ganin tana faruwa a yanzu wannan aiki ne a kan ku a matsayin kwanar iyaye wajen tarbiyyantar yaran da suke tasowa wajen kawai wa irin waɗannan matsalolin da suka aiki masu faruwa a cikin wannan al'umma wata baiwar Allah za ta aure da yadda kuma ya yarinya daga babban gida ta so amma ran da za a ɗauke ta a kai ta gidan wurin zauna da ta sai mata wasila ta ce mata za ki bar في يوم ثلاثة تكون لك تجي وتتبارك إلى أكل يجيبك أن الجدة تكون ومثلك الجدة تكون sannan ta ce mata abu na biyu kin ga mutum da za ta yi ki zauna da shi da ba ki gama sanin halin ka da rinje ka da rinje ne da zama za ki gama sanin halin ka da ba to a matsayin ki na yadda na alfa ina ba ki shawara farko abin da ki ya gaba da ki yi kokari sai su zama baiwa a wajen mutum lokacin da shi zai yi ya zama ba a wajen bai sani ba amma yanzu wasu matan saboda ya so ne saboda ma mazan su manya ne za ku ga abin da mace ya kamata ce wa wani ke kira cikin wani ɗan aiki ke dace wanda ya sa ake samun jinjin wasu wuraren idan an ɗauko 'yan aiki wacce take akwai ƙarami shekaru da tare da ita ta baka farko wata ne da ana mutane su ainihin gidan da koyi aikin da ba a ko ba lokacin da za a tashi a hawan jima a hawan bala'i a hawan zaje zaje da maka masu yi wasu nan ba zai da suke ba wa su da dan haka wannan yana cikin abubuwan da ya kamata mata su yi la'akari da su kuma su gyara su kuma su kula da su a kan harkar rayuwar ainihin wasu amma lallai daukar da dole nan ba a kan rashin daukar yana taimakawa wajen samun mace-macen ba tare da sassautawa ba ba tare da ainihin wato duba cewa kuma wannan matsalolin na ya kamata a siya da su ya kamata su da ainihin wato haka da haka ina kira zuwa ga yan uwa mata zuwa Allah cikin al'amarin sauri a cire harkar duniya a ciki duk lokacin da aka ce Allah ya kai ma aka kawo duniya aka kada a ciki to Allah maka kuke sarki zalim albarka ce ke bar mutane da wahala kamar yadda muke ganin cewa abubuwan da suke faruwa yanzu kenan sannan mafi yawancin ba kwa gani cewa kuna cikin nema wala idan nemar ta kawar sannan lokacin da mace za ta wato kwanta akwai kuskuren da ya kai yi da ba akwai kuskuren da ya yi a rayuwa hankali wasu da zai ba wata yana abin da ake yin da kowace masu idan ce kuwa ke da nan da kika ɗauki kika auren wa da wani to ki yi ƙoƙari ya zama su fatan da ke tsakanin su da yayin sun yi mutuwa ta dawo da gidanki amma ba wata matsala ya faru ba ce da wani ina da abubuwan kashe wani abu domin yanzu akwai iyayen da suke da matsala mu a da za ku ga iyaye na cewa wai aljanna a wato jahannamar gidan wani ta fi aljanna da ya iya da ka san matsalar da masu lada ko mai za su ba su shawara sai ya haƙuri da kuma suna ganin zaman a gidan wani ya fi zama aljanna a wasu sama da wata daga lokacin da masu kawo da zaman gida in Allah ya yi zarrabi ka dawo za ka zauna gidan ko ma ka abu ta dole ne da a gidan wani mutum ka ai tana da faro tana da kala tana da kala tana da kala yanzu da ta dawo gidan suka haɗa ta kwana da ta wata kira ba cikin kuma za ka dawo kana wani sun ta da zai cikin da faru sai kuma ka abun bakin wata sanda take da aure kawayen ka su za su haɗu su zuga ta ka kai maka aure sai san kada auren da cikin kawayen sai ka ga wata kuma ita ce za ka ga dole ka aure to ki hankali akwai kawaye a kuma kaya wanda sun ka jira musamman yanzu wannan zamanin ya shagura da mata suke shiga gurguru na wata idan matsala ya samu sai ka rubuta cikin wanda sun ke da kura sai cikin wanda na neman awa da shawara to yanzu a cikin awa da ke awa da shawara sun sun guda ɗari a cikin shawarar nan da da ta za ka samu mutum biyar da za su ba su shawara su mu za su tafi da wani abu duk ba shawara da ke suna da ba. ko da za ka amsara, sun zai da su da za su gwamnata sun hana to na ta faɗa a wurare da dama kun ga amana ta aure tana da cikin amanonin da Allah bai bari kyan da gaya idan kika aure saboda abin yana yadda ba ku mamaki ni akwai matan da sun sha zuwa ku sami da su a ba su shawara ba su san yara ba sun ce kamar na za ka ji suna faɗa da baki da cewa sun tabbatar mazajen mutane ne kuma wallahi mazajen suna biya da su wurin sauƙi da wuri da Allah ya dora musu amma su sun gajiya wajen sauke nauyin da Allah ya tura su akan ɗaya, inda sun san ne a babu shawara sun san ne suna da shawara to idan mace mijinta yana iya kokari a kai ta je ta gani wani jima aure ya mutu wani lokaci masu alƙayar ba da suka haifa ba ba kai saboda kina da ɗari da mutum ɗari ko kuma ta ƙila biyar in dai in dai yau rigima cikin kashe aure yanzu in shiga tashin hankali sannan ya'yan da ya haifa sun dala ba shi ne ma saboda mafi yawancin ku Allah ya jarrabe ku kaso ɗari da gaske ku kaso tara kaso ɗari da gaske kaso tasirin ba ku da tsoron Allah kan ya'yan da ba ku haifa wata idan sun yi zama da wata sannan ka taɓa ƴaƴanta to yanzu kishin da take da wata akan ya'yan da ba ta rawa wannan ya sa kuma a na kike yin wasu daga cikin ku in dandana ma an wata sai ana ya hana ƴaƴan da ke albarkar wannan abu yana faruwa to ba a duba matsala a wasu idan za su wannan abu kawai sai su shi ba tare da kallon me zai yi da damuwa to dan haka sai ki hakuri in kika da kika janyo rigima a auren ne muku da ba za ki bar duniya ba wasu ɗan gudun ne da alhali wannan da zai yi su yi sakamakon kika da nan akwai wata yayin kama da ne da cikin malamai a Najeriya suka zo suka shiga da ciki da gorin a gorin kawaye suka so da kashe amurka ta a kalle da kamar ita ce ta na dace da wannan eh in ma da wani wani ya yi ta yi wani wani ne suka zira ta lokacin da ta tashi ta fito ba ta kashe auren sai ya sanya kotu guda ɗaya har goma saboda ne ka tafi yayin a hankali da zarar yayin ya kuma ba ya ce ɗan wata sai a tsara su kore da sai da ta je kotu na goma sha ɗaya sannan ya kira alƙalin ya ce a yi mata abin da ke ba ya zo da ya ce da shi a matsayin shi na iyayensa ya ba da shawara ya faɗa wani tashi ya shawo suna ya shawo da abin da ke kuwa da aka yi maka da zai da kake na rasu da Allah kafin da wasu da ke kan da daga ƙarshen ciwon ne kaji da ni ta ɗauko ciwon da da shi kan mutu saboda wannan ake saboda kamata su yi na aure da wani al'amarin al'amarin na rayuwar duniya ba a samun nasara a cikin kuma in yau mutum yana cikin wannan duniyar to zai fuskanci matsaloli yau idan ka yi wani ba ba za su yi samu a cikin hada kowace mace a cikin babban abin da ya kamata da ya kokari ta dinga ta dinga kauna alherin wajenta da kuskure to dan wajen yana da alheri ko bakwai ko takwas da tare da shi da ke kokari su dole kuskuren biyu na ko uku kullum ku kada wa duniya a gare ta bakwai ko da bakwai yana da cikin abin da yasa Allah ya ke da yake ya rika aljanna ya ga yawanci da ne. yana da cikin da yake ya fara ya ce da kuma lafi da yawa a gare da barazan suke wata barazan da Allah ya ce da za ka yi mace da cikin aljanna shi ta yaya. wata rana za ta ke ni tun da nake ban taɓa ganin alheri ta tare kuma wata tana ganin ta kamar tsare wa ilimi tana zuwa makaranta ba za ta gane cewa karatun da take mace da ta yaki aiki kiran da jarrabawa ya yi wani da ta ji labarin mutum yana neman kaunin da faru to lokacin da za ta gane cewa za ta aiki da abin da ta kare ta kowa lafiya wannan yana to don haka idan mace tana aure alherin mijinta da kuma da ne da zarar cikin da Allah ya yi ke alheri ya kuskure na wato yi a kuri haka tsarin Allah ya ke mai sani da kowane mutum ya cika ɗari bisa ɗari ba wanda za su cika ɗari bisa ɗari nan a cikin mutane su ne kaɗai annabawa kuma ba su yawa a cikin mutane da aka wanda shi da aka wani roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ko ya tsare ya tsare mana imani wadannan ne ke mu da aure a wannan zamani sakamakon rigimin nan da suke faruwa Allah na cikin sarki ya mana magani sannan kuma a ji tsoron Allah a kira harkar duniya cikin ƙauye a duba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin da za a yi wannan shi kaɗai ne da lafiya domin yanzu wannan ne ya sa kuke gani idan yi musu suka kawo ina kuma wannan magana shi ne ko yanzu da kuke da aure kun san yadda masu suke yi da sha'awa da mata yana da cikin abin da musulunci ya yaka shi ne toshe ko bazara da kuma buɗe ko baka aure aka yarda cewa ma har shi za ka iya daurin aure a aure to ko ne da ma al-mu'amala da namiji da masu ta hanya ne ko ta hanya mara kyau sai biyu sai ya aure za a kuɗi tsoron Allah a cire harkar duniya daga harkar aure a dubu Allah sai Allah ya sa hauta a cikin duk abin da aka nufa sannan kuma ku yi ƙoƙari ya zama ku a matsayin ku na ɗalibai abin da kuke karantawa ya zama kuna ƙoƙarin aiki domin bai kamata ba rayuwar wanda yake karatu da wanda bai karatu ta zama ɗaya tunda Allah ya yi ƙoƙari har yi saurin da ya ɗaga nuna والذين لا يعلمون تولي فلم وتستجمع بعض يسرعون في السماء والذين فاتت الجيل الذي هم من الله على وجه السكي كما قالوا لي تعالى الله أن لا يقول ولتبعض المحلة كما كان أن لا يقعون والذي يتبعون تكتبين في كل المحلة على يقول السبيل في تلك البقعة وأن الإمام الجامع يقال هو أبو كل لا أحسن ولا zama na zuwa ke a noma wacce zan bar ke a noma ana yi zai zama su na suna da sara a Ke abubuwa da ya rubuta suke tare da yana shi ne ya rubuta mai karantar da su. Sannan akwai matsala ta zo da ya shafi zuwa wani wannan an karanta wata a ne an ce annabi ya yi wuta ya zama su yawan su yawan kamar da su suka wani ba masu wannan zamani masu zamani baya haka da yanzu na da cikin babban bala'i da yake shi mana su a bayyana akwai matsala ko kai. Jin da aka tsare wani bakon da cikin to za ku samu kaso ɗari da cikin wanda ke zuwa wani tamanin da wani almata ne tamanin da wani almata ne su ne ku kuɗi sadaka kuɗin imani sannan kuma ba dole ba ne bukatar da ya duka yi da ya bukatar ni shekara uku da sau ko kuɗi. mun yi tasiri mun tashi na karanta wasiƙun mata da suka aiko mana suna neman mafita sun je wajen waɗannan da ake kiran su malamai Wai sun ce wasu buƙatar da suka je ta ba za ta biya ba sai idan sun yi rubutu a gaban su masu ta kauta sun yi amfani da sannan buƙatar za ta kuma sun kwanta an yi amfani da su kuma ba ma da wasu da akwai wani da mutunta zai ba aure aure yana karuwa wata kawai suka zo suka rika wata ka tafi ka kare kuma ta ce ta yana kuma ba wata ta ce ta ke azumi da addu'a a tun akwai alheri Allah ya tabbata tun babu Allah ya wata warkar a aure ta ce ta shi ne ta tashi taru malaman sun bukari kayan mu'amala aka ce za a kai ta wajen wani malami in ya aiki kamar na sauka aka ɗauke ta da aka zai ya ce mata to gaskiya wannan aikin da aka shigo da shi babban ya ce ka sace kamar na ya ce bayan da za a yi abin da ka shigo da shi na a hana wannan nan sai ka yi ta yarda ya yi rubutu a gaban shi ya yi amfani da ta na wannan bukatar saboda ta ne ita kuma ta yadda to fadi ne fadi ba ta san adadin matan da ya amfani da su ta wannan hanya ya zo wanta ta kwanta ya amfani da ita aka yi rashin a kuma sai ta ɗauko ne kai sai tsarin juma ya kore ta ɗauko ومرة لا وقع الأول لا يعني من الناس أو من الأمر ثبت ولا وقع ثبت ولا تكيه وحين تكاد الجرى الذي ثبت ما يجب وكلا الله هل يقول أجاء الوجه هل الجماعة هو الذي عمله يعني فإذا الوجه الوجه فإذا وجه لا أو كلا أن يصدق في الأمر أو ita da wuri da wacce za a zo aka zo aka yi wani wacce za a ruwa wannan Allah ya ce mutum da ɗauka ita ana wannan ta ce da ciwon za ta tare da ita aka ce da aka yi to daga nan ne suke gaba da bayanin da ya yi da ake. ko ka zai ma da sun da ta su zai su a tana da wani shi kamar ne ba ta hana sauran ba ta wannan hanyar sannan ko da ya zai yi mata mutuwa a wurin da ha'a ba dan ba wani da zai koya a wurin sun yi gida ba su halin ba to ku ji tsoron Allah mata wajen abin da ya shafi al'amari na kokaye da mata ke mu'amala da su wajen zuwa wajen idan bukata da ƙasu cikin irin waɗannan ni na san akwai waɗanda idan aka je wajen su bukata abin da suke ba Allah ya saba ne a gaba saboda tsabar yi ma Allah kada su da su mura ne da kuma su ne za a tafi wajen su waya ce an je neman su biyan bukata ko su za su biya bukata saboda haka ku ji tsoron Allah ku daina ta'amuli da irin waɗanda duk abin da ya taso ne ki yadda ba wanda zai ke so ku daina ki duba Allah subhanahu wa ta'ala cikin wani dukkan da mafi wani kawo maganar da na afafta kai irin irin na mu lokacin da suka samu labarin irin na mata da wani da annabi Muhammad da annabi ya tafi ta ba wani wani ba da mutum mutum ba sai a ɗaure masa baki ya dawo ita Allah sai Allah da kai ya tuwo mala'ika da da zuciya da wannan ne ya ce Allah ne ya aiko ya ce a faɗa maka kafin da aka yi wata ne da na biyu Allah yana ba da umarni sai an dawo da ta saboda na na amsa sauwa tana azumin na kula da rana sannan tana kan tafiya mu da ke haka alaƙa da Allah ne ya mai tsaro Kar ku taɓa ɗaukar cewa ne da cikin hanyar da matsalolin ku sai wa ta hanyar waɗannan sukayen ba su yadda za a yi wato sannan ga matsalar jini da ake yi wa fama da tattu wanda wannan yana da alaƙa wani lokaci hatta yawan fina-finan da kuke tattu wanda ba su da akwai wata makaranta wanda yana ɗaya da cikin dalilin da ya sa malaman da suka sa doka boko sai da islamiyya cewa duk ɗalibar da samu kafin ta shiga makarantar sai ta tura da za tsarin da tsarin da su shiga don su san da wani ke mu'amala ana ganin su ba su ɗalibai a hankali da mata Allah amma wata rana ko a kai ma aka yi ba da su ba tsammanin aka karɓo yin duka ɗaliban makarantar wallahi ka so uku daga cikin ka so biyu da rabi duk wanda aka bude wani da babu babu wanda ba a samu gina da nan ba kuma a kowace sai ka samu sai wajen goma da wani a wani ka to tun da kuma ta ta bude makan cikin wannan hanyoyi hanya ne daga cikin hanyoyi mafi sauƙi sirri aka yi ke kama idan kuma farko ne na jinnu hanya ce mafi sauƙi ya kama yanzu wasu matan al'amari ya fi inda ya kai ma masu tana iya ɗaukar hoton rana da tura mai ana yi wannan ba wai labarin ba ne wani wanda zai zai ba da labarin ke a amina kan ana mace ta tume yadda uwarta ta haife ta ta ɗauki hoton ta tsirara ta aika ba wannan ana yi shi ka ba da wani an samu wanda bai san abin da yake da kowar dama yana so ya zubar da mutuncin masani da basira da ta tura mai sai ɗauke mai sai zai kura sani kowane nan bidiyon yana da ilayen zuciya har ba da aka tafi a zuciya to da in Allah ya jarraba mutum da sabo to kokarin su ba da ke sannan na biyu kada ana da yabawa mutum a cikin sannan ya kona makanka a biyu da haka wannan wani a kuke ganin sa tana da amfani sannan kuma tana da matsaloli shi yasa na ga waɗanda da akwai abubuwan da wani lokaci rashin sanin kuma wala ya fi sanin amfani rashin sanin su ya fi sanin amfani sau da haka da sauraron kaɗaɗe da wace-wace da ba ta lokaci a kan fina yi wanda da ya ba duka bai kamata a ce mata suna da lokaci a kan wannan yanzu na kwanar da ke fara da kuma da kuma na yawon goma akwai shi da zan fara da suna sana'ar fil ko madara sana'ar fil don akwai iyayen da suka wuce suka ɗauka fil din da sana'a ne ke da wani yana iya ɗauka ya ya kai kamar sana'ar fil ba a tsakani kwanar da zan ɗauka wani shi ne wani yana faɗa a cikin yana magana kan wata yarinya ya ce yarinyar da kallon shirin kawai take zuwa ya aka ba ta fara fara biyu sai ka a shekara tana yi wayoyin da sun haɗa sun kai naira kusan miliyan daya naira kusan miliyan daya nan a kudin nan nan ya kai kimanin miliyan ɗaya kudin wayoyin da suke miliyan ya wajen da ɗaya kuma zuwa miliyan wayoyin da suke miliyan sai zama wani ta ɗauki wannan hanyar idan mace tana da kyau tana so ta tarbiya da kanta wanda za ta samu hanyar amfani da wasu marashin sai ta zo ta shiga harkar sai da gani na tana da irin wannan wani wanda sun kai su ba su sun da yanzu amma ba wani ke na fama da goma karatu yau ya kare shi gobe ya kare goma karatu ne da kawai haka Allah ta'ala ya yi da a rana akwai tambayoyi akwai ba akwai wajen mata wani malam bashir karanta mu amma kai za karanta wani ne da eh kai za karanta malam kai da kanka wanda ɗaliban ne مسؤول على الموت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جميع تفرقوا وأنا بدأت السلام عليكم مال في مين ركنت ما تلك في ساتة ركن من إذا وعلى ذاك وأنا قرأوا لك take dan tafiya dan tafiya bukatar ta da mijinta da da mijinta da mutum ya ga da da mutum ai ta ci fata da ta a yi kuma da shi ne matan da suka gudu wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baya الذي جاءت مبايعة في أثر الأولئك يأتي من الله يا أيها النبي إذا دخل المؤمنات في طريقك إذا ما تأثر ذلك مكة مبايعة فحكمه على أن لا يشركن بالله شيئا ذات مكة شركة ذات مكة مبايعة ولا تشرك على أن الله فإنه لا يمكننا ولا تتابع ولا يمكن أولاك من ولا يكون أولادهن ولا تكشف عن العبارة ولا يأتون ببهتان يفترين قبل حين وأرض الحين فلا تقول الكلام أيا ليس الكلام أيا ما تتجي تكتو دم ونمس تجين جناه وبيتا قبل جناه وقلت ما تدع أول أما تتجي تنا لألاقة دولنا من ميمة تكي تدعو يقول شو أنا من يتوى على عينك أمان الخلق يقول بعد الخلق فنما لا يحسينك في معروف Daka, idan mace mijinta yana fara abin da zai ishe wajen tafiyar da harkar gida yau da kullum, to haramun ne mace ta ɗauki dukiyar mijinta. Amma idan namiji yana da dukiya, bai ba mace abin da zai ishe ta da ‘ya'yanka, to sai da ɗiba bilma'aru. Idan an ce bilma'aru, تبدل يمكن تشمل على التسامح يمكن تشمل على التسامح في أكثر من ذلك لا تتجد توجيه ولا أن يتجد أن يكون في تكذيب اليوم هي ولا أو هي طبعا أمام أن الإنسان يتعلم وقت لا يستوى لديه وقت بلا تشعر في تداخل الأسجين وأنه حرام لله حدثه da warkar matar da ta kawo ƙara mutunta cewa mutum zai ba da abin da zai shi ta annan cewa da ya kuma ne ma abu shi da abin da zai shi wanda ya dace da ta hanyar shara da idan irin wannan ne mutum yana da kuɗi zai ba shi abin da zai saka kuma da wani sai kika ɗauka daga cikin kungiyar gwargwadon yadda ya dace shara ba ta hanyar ɗanna ba buƙatar sai zama dole sai an yi wannan ba a ba ni ba ne amma idan na mutum yana iya kokarin shi sannan kuma su yi ba a wannan tsara ne sai ke biya a naira shi yasa za ku zama maza ki yi a akwai da in za su ba da abu daidai su ba da sai sun lissafa a wata abin da za su ba da ne shi yasa a lissafin su ya lissafa da ke da 'ya'yan su da an ƙetare ne akwai kuma waɗanda suke bayar da abin da ne ba akwai kuma waɗanda suke abin da suke bayar wa yana yin yawa kiran waɗannan idan an samu matar da sun san abin da suke yi sai kuma suna ajiyewa suna tattara har wata ma sun ya taru wata rana wata ɗauko kuɗin da suke da gida ne wallahi akwai wasu kuɗaɗe kasar gidan da ne kaɗai ne ba ka san da kuɗin nan ba ina ganin sai da suke kokari ta kawo wani kuke zama da wannan saboda su ne yawa ba zan yi kuma da na ta gaba ta gaba ba'aji ba'aji sun kawo take jama'a da yau assalamu alaikum mana shin har akwai mu'amala tsakanin tsohon saurayi da budurwa ɗalibin fikiran da yana raisawa da ya ci haka ya kamata ko ya kamata idan kamar yana mu'amala kin na aure alaƙa na ta arafu yana san sai aure ta auren ne kai aure ne ta alaƙa da shi shi na mun tsaya da saboda haka da galibi maza wani lokaci sun kuke ba buɗe ma ko ba da kuma ta fita da juna don mutum zai so a yi karfe kar ya buɗe ma kan ko ba da yanzu ba sai sai na jira zama sai ku zama da sai ya kawo biya sama da ni kuma za ka kawo irin wannan yana da amma a cikin biyan sai wani ya zo wucewa idan ne sai ya ba da labarin su ya gani yana cikin biya waye ka me ya kai ne zama sai ku zama cikin biya tun da mutum ya ne kafin ya aure auren yi ba auren ne cikin abubuwan yin ta alaƙa ne sai da alaƙa da shi mutum ke da alaƙa wani وعليه بقى الفجر فنقول هذا بحالته وحرامه نعم طبيعة الوزن إيمانا هنا تؤثار من بيان مسؤول في مالك سود الاستجابة في الإيمان تستطيع مالك أيضا مقاطع في وزن مسؤول من الله تنزيل مول في توكل إسرائيل أما مثال في كل ذنب dan girma wanda cikin kuna akwai wacce ba ta san girma iyayen ta ba to iyayen biyu akwai kiyaye na haihuwa akwai kiyaye na addini ya zama ta annabi Allah ya kalle shi yace annabi wa auladul mu'minin ne an kusanci wa azwaj ma ta annabi mun ma ta kiyaye mu kiyaye da su suka aishe ko kuma kiyaye ne a addini da suke da daraja kiyaye ina so ku gane wannan da kyau abinda malaman da suke yi na ba da lokaci a kayan da wanda inda za a ce baban ya karanta da ya an haɗa hada ba zai da sannan shi ba aiki ya yanzu iya ka abin da ya yi ya ba ta abin cikin cikin girman su kuma da wannan suna ba ta abin da yi zai da idan kika ta abin kika yi kasuwa in kika tafi lahira ba ta da alaƙa da abin da Allah ya kai mu annabawa ne, na rubu da Allah ya tsare shi yasa za ku ba Qur'ani ba a taɓa samun wata sura Qur'ani ba wanda ana yi rantsuwa guda goma sha biyar kawo da wawa da rantsuwa sai abin da yake da alaƙa da yadda mutum zai da wuta. ba ku mai da za a yi rantsuwa mutum ya dawo sai ta hanyar yi da aka iyayen ku da suka haife ku a gida iyaye na haihuwa su kuma ba da suka yi na na addini ba ku mai yadda za a yi a cikin alaƙa dole sai idan mutum yana da alaƙa da kasuwar addini sannan zai ga alaƙa. Saboda yadda kuke mutunta iyayen ku a gida wanda suka haife ku to akwai wannan wajibin ko sama da haka ko gini haka aka yi kamata ku wuce da malamin da ke karanta da korafi ana yi ne nan tambaya da gaba aka ce mana, har da yan mutum da tafi alwaji da na nazar ke da zai azumi ni ya samu wani abu sai ya samu wani abu ba har yanzu azumi wajibi ne a gare shi ko ba idan mutum ya yi alwaji misali kika ce idan Allah ya sa ya ke hau ila ki azumi ku to da tare da ya gani kuma yan ta yi ba yi a yara saboda haka wanda ya alwashi akan wani abu to wannan alwashin ya zama shi malamai da suke magana idan mutum ya ana bin shi azumi akwai bambanci tsakanin azumin farilla da azumin alwashi misali ramadan ya ya kamata su azumi sai ba su sami ba idan bayan ramadan ya wuce za a rama miki malamai sun gaba kan cewa ba za a rama amma kai alwashi ne sai an rama miki saboda haka wannan alwashi da ta je ta yi wajibi ne a ɗauko wa mai fita fita wannan shi wannan da ya ce wata ce ne ya hukunci nan da ke zuwa ta da ne guda wani ne an ce ya yi tsatsi kwana wata kila yana da hukunci wataƙila mu ma da rayu ba ya danganta ina mutum ne idan mutum in al'imamu bukari ya buɗe babu yin amma idan tsira akwai wanda a cikin ta to babu rai shi ba su wanda ne mana faɗa musu ba su kura sallah bayan sallar isha'i in dai ba mun ta kuma wanda a cikin ba wanda ne da lafiya ka ta kuma yin shi da wani da wani sun samu matsala ta ta kaje ke mutu an sa karatu bayan sallar isha'i ta ta karatu da makamantan irin wannan amma irin yadda ake zuwa kuma a samu wata majalisa a zauna a cikin gari shekar da ya bi da rai a barka wannan gaskiya magana ta gaskiya wannan shi saboda haka ko kuma mijin siyasar neman kawai bayan sallar isha'i dole a kuma za a wannan shi ne wani kada

cikin amfanin bayan da dama tattauna da nan da ba ta kafin aure shi ne don ku fahimci juna sai da in matsala ta hau a gaba ya za a wato mulki shugaba ne a wajen wanda duk kuma yake shugaba ne in matsala ta faru magana ta mutunci da girmawa ya kamata ta mai ba za mu yi wata ba da fara da kashin nan da ba yi. amma abun bayan ciki ba wa masu matar da take wa wurin da na wasu saboda ba bala'i ne ta ba sai ka kai wannan abin da mutum ya rai idan ka tafi tafiya dan kuɗi a kasuwa ita ce kuma za ta sami da tana rawar da abin da tana a amma da kuma da Allah a rage a gida tana wa wurin da tsawa amma a kasuwa tana wa mai ɗaukar zari ɗaukar da sauran da kuma wannan da ya zan kuɗi kuma wannan wannan da shi a za ta yi wannan da ke nufi ma za su yi wa Allah su bar yin ta ki yi ƙoƙarin tijara saboda kowane gida da suke gani idan kula da yara to abin da kuka tuno a kan shi na zaman lafiyar da shi ɗayan da suke kura yanzu idan yarinya ta taso ta kake ciyawar zama tsakanin babanta da mamanta idan ta tashi ta tafi abin da suke tsara zara idan yarinya ta taso ta gama mata iya jiyawa zare da shi ya za ta tafi na babanta idan ta idan ya aure in ka tafi wani gidan da zarar ya samu kuma ya zai da kuma mafi da na da ana yi a cikin sau da ta iya abin da aka kare da yara a kai a kai shara za su kai da sun suka taso ya aiki suna ganin mata kirawa baban su a kuwan da kashi in suka tafi wani gidan har yanzu abu ya ba za su wa wala da fada kuma ba kowane namiji ne ya ɗauka wannan ba. Haka shi ne da su. Shi ne na ko? Sai eh, sanarwa a duniya. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala ya kara tsayi Allah ya nufana da mu da bayanan da malam ya yi sai sanarwa ta wa'adi ne da yau da yau malam da shi idan kuma bai kwana hanya ta tsarnaye muka kai da yawan fari wannan har na zuwa ainihin koyi kenan ko ba ka san ko da kike da kan da ai wannan wa'azi Allah kuma jiwa an hadare insha Allah dan kuka zo nan ran fa wannan sai ku za ku yi haka ku yi gudanar da baya sai ku baya wajen da ke insha Allah na al-hadare nan da za a wa'azi da bayan sallar ma'ariya Allah muna fatan abin da mala ya karanta da mu da ainihin mazan da matan Allah da sa wannan da cewa da shiga cikin zukatan bayu kuma su fari da ta Alhamdulillah da al'ani, Rahman Rahim, Malik Yomidin, iya kamar ko iya kamar إلا سؤال مستقيم قال الذين أنعمت عليهم غير da عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا فيما عليك وآتنا فيما أعطيت وتولنا فيما توليت وباركنا فيما عليك حكم خير ما عليك فإننا تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يقضي ما عليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من عذاب النار اللهم لا تسأل إلا ما جاءك سهلا أنت تجعل الحسن إذا شئت ولا برحمتك يا أرحم الراحمين كما يجي مربوط بكلمة الولاد والخير وعلى ربك بالعزة المنصور والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Thank